나는 야야. na ga shi da tayi ni fa ina gana tashi ga sha yanzu ba kafe su ba a zo a yi a sallame ni huta kai gaskiya na yi murna kwana bakwai kenan ban da jan yi magana kuɗi ba to amma na yi dabara da na haɗa kwana bakwai ba an shi kuɗi ba ka ga 115 so bakwai nawa kenan zai kai dubu tara ko to kaga idan ma kai tara ha jara dubu biyu sannan zan biya biya bashin dubu ɗaya dari biyu zan kashe ma suleiman dubu uku so na tufai dubu ɗaya sai in ci abinci a hanya dubu ɗaya da ɗari biyar kuwa Kuma ka daga nan sai in tifa sai legas ko kwana bakwai zamu bai shafe ni ba Inda dai sauki zai samu Allah kawo oga yanzu yanzu in shi kuɗin na huta Assalamu alaikum. <laughs> Wa alaikum assalam. Mu ga barka ne. Masha Allah. Ina aiki na ta gudu. Wallahi. Ina aiki na ta tafiya. Ina ga zuwa gobe za a iya fara sallah. A ah, kwarai. wallahi zuwa gobe za a iya fara tunda kawai kofar nan za a saka kofar nan ko ba ya riga an sa na windo wallahi ko ba kofar ma za a iya fara sallah kai wallahi tallahi sahul kai sahul kai sahul kai <laughs> alhamdulillah sahul kai alhamdulillah kai mu ba ladan da ba za a ban ba a baya ba <laughs> gaskiya ne wallahi kwarai wallahi <laughs> yawa masha Allah masha Allah masha Allah to ga da yake mata shi da muke tashi eh wallahi to zan wuce Eh. Allah sarki yau baka da na mota ke baka da na mashin kenan ka san daga nan <laughs> Legas na yi haba Allah Allah sarki kai aikin Allah ai akwai lada kai waliyazu billahi Allah ka ya san ladan da zai biya ku wallahi bayan kuɗi ga lada wallahi eh shi yasa na fi son zuwa aikin da <laughs> ake irin wannan na masallaci wallahi ga kuɗi ga lada eh amma sai ka je ka je na ginin gidaje kai ta wahala ka ba aikin ma a baka dubu daya da ɗari biyu zo masallaci za a baka one five hmm, ga kuma lada me sai ka shiga aljanna ma wa annal masajid lillahi fala tad'u ma allahi ahada ni hmm, haka na gana rubutawa wallahi eh, hmm, haka ba abu yake ai shi masallaci da Allah ne kuma duk wanda ya taimaka a wajen gina dakin Allah sosai kuwa to ba karamin dan shi na wajen Allah Allah ne kadai zai iya biyan na Allah kadai zai iya biya Allah kadai zai iya biya bayan kuɗi ga nada ka san kwana da gurin Allah na ba karamin <laughs> lada bane